To bismillah da fara faɗa ta zan magana bisa ƙosai koko, koko da ƙosai sannu maraba, a abinci kuna can farko. Dumacinku ya gode Allah ba ni'ima ya ta ƙosai koko. Tun a haɗin ku ƙwarai da basira babu abinci ya ƙosai koko. don ko idan ka yi dace safe tun a kare ka ci ƙosai koko ba wani sauran inda inda baka biɗar wata cimar ganko sai fada yamma wajen almuru ka ji amanar ƙosai koko in ka ji gaye na zuba zance to ya sadu da ƙosai koko ko ka ga malam na ta karatu ko kafinta a kan katako ko kuma mai noma da fatanya in yi duki haro ya ɗauko ko ka ga sarki na ta kirisa ko hudu ba liman ya sauko ka yi aboki ba ni kularka je tafi bariki filin narko za ka ga soji suna kokoyi ɗan sandan sama can ya sauko ga su alayi dan fareti sun yi gabar da gudu hannu sun tako kaga idan mafarauta sun zo wasanninsu suna janjanko koko ka gansu a daji watse sun yi wa zomo wawan ko lauya a barandar kotu ko alkali yana yin baiko ko kwa direba a kan hanya ta yi ko kwa ka sadu da sarkin dakko kai malam bari dai na faɗa ma ka ga mawaƙi in fa ya in ka je ya yi batu na basira to tumbin shi da ƙosai koko na yaba sirrin malam ƙosai in ka haɗa shi ka ci shi da koko dan kuwa in dai jura wuya ne babu kamar mace kosai koko gashi da daɗi gashi da garɗi kosai sannu abokin koko mu a garinmu idan ka ga kosai gefe kaɗan kusa ganan koko domin duk wata mai yin kosai dole ta samu ƙawa mai koko shi ya saka a arewa manoma sun fi kula da hatsin yin koko in suka noma har suka nome ranar girbi su suka aiko za a zuba a buhu a aje shi ba a fitar shi fasairan koko sai a gwada shi a kwano-kwano don a yi surfe gatan koko koko a sa shi ruwa ya ji ƙirjab sai a tsame shi a kwallon koko sai a zuba masa kayan kamshi, za a amarka da geron koko sai a saka shi zanin yin tata kun ga da kamu ake yin koko to daga nan faruwa ta fashashe za a zuba a ruwan yin koko wayo Allah wayo Allah ni wayo ni kamshin koko babu kamar sa idan ka shako yake mai sha'awar yin koko to ki yi gasar domin karko shi zai sa shi fari ya yi tastas mata sannu da damun koko mu a gidanmu a karya kumallo ba a raba mu da ƙosai koko yara in suka tashi da safe ba su da zance banda na koko ni Mahamudu akwai ni da sa'a duk mata na sun iya koko. Kun ga Khadija gwanar yin kosai, Maryamu da so gwanar yin koko, kai ku tsaya ku ji labarin su dija da mai ra'iyayen koko tun wata rana a 2010 na fita yawon neman koko da shigarin tankar ba kowa tun asuba naka neman koko na ta dawafi birnin kungu sai da na gane gidan yin koko tun daga nesa nake jin kamshi baki buɗe miyau ya sauko sai na tsaya kusa bakin kofa ɗauke da kwanon ƙosai koko nan na yi dako ba wani yaro dan ya siyo mini ƙosai koko gashi tunin yawo ya tsinke na shiga shauƙin ƙosai koko can daga baya da murya nesa jinai kai ke neman koko take na juya don na ga waye sai na ga ya usani ta leko gata da haske ga nuri gata da kunya dija ta farko take gabanta na hauiina i'ina eninni naka neman koko Nan fa ta sa duka hannayenta, dija ta kare fa fiska farko, ta ga kalar kallon da nake yi, na shiga shauƙin dija da koko. To da ta gane ni na zauce sai ta cane mini ba ma koko. Mu fa'anan sai muka soya yaya na ganka da kwanan koko. Sai na yi jim na ne mata dije to a ina aka damun koko. Yanzu ki je ki ƙunso ƙosai sai ki raka ni gidan yin koko. Nan ta shige